يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau litinin muna tafiya ta hudu ga watan وتلتفت كأن وصلت بعيدا عن محمد صلى الله عليه وسلم دقم صدما ودين دو إير دري ولولا وإن دعوكو سنة يؤذن يلاتي لبقيد وصدوكو في كرب دو بيو تأشرن دبيو وفنجي جمسي وقو إلا ترغمو دوليا بلايرا كراتورا مكينا مجالس شهر رمضان نشيك محمد ابن صلاح المسلمين رحمه الله تعالى سبع كتبه وموت رمضان أجيا من أيا أكرشان باب دمال يكفى أسوان لتافي ولديك بيان فلن أزمي بيتنا مالك سوى المجلس الثالث مجلس سين أفو في حكم صيام رمضان ana majalisun zai yi magana ne akan me hukuncin azumin wata ramadan yana gana ma zan yi sai mun gana ma za mu yi ya me ya hukuncin yake قال كافي فلو كنت سيقول إذا مقدمة كتاب الحمد لله الذي لا مانع لما وهب وديا تاتبت بأن وند بامي هنا أبن الله بيان idan Allah ya ba da abu babu wanda ya isa ya hana Allah ya ba da wannan wannan ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ko da yaushe idan ya idar da sallar farilla yana cewa Allah wala mania lima aqaita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zalzal min kalja ذاك ما لا يقول لك سوى وجاتا ثبت على الله وان ما من هنا ابن ده ولا موقيا لما سلف حتى بابي بعد ابن الله يكرمه اذا الله يكرمه تود الدنيا ان دا ستارو بس هي ذا ولا وصل طاعته للآملين أفضل مكتفى يو الله جيا جما سأيك الخير فوانا شيني ما في أقول ده الله يبقى مسلم الجيا سمي بيا فوانا لكي وفي فلا أقول ده الله يبقى وتقواه للمتقين أعلى نسب قولاً ألا جمع قولاً ألا ولا شنو في قولون وندن قلتك هيئ قلوب اوليائه للإيمان وكتب الله تبارك الله شيء تاند ذو وليا شدن في إيمان بشيء وكتب سنكما يرمتاك وسهل لهم في جانب طاعته كل نفق sannan Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙe musu wajen yi mai biyayya dukkan wata wahala mana bayan Allah na gari idan za su yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya suna gani abin da sauki ne babu wahala falam yajidu fi sabili khidmati adna sa zaka su bayan Allah wa tsoron Allah ba sa samu wata tawaya ko wata wahala a lokacin da suke wa addinin shi hidima don mutumin da ya ga lokacin zai yi addinin Allah ya duma daura yawan nauyi to lalle wannan ba Allah ya shiga uku wa qaddara ash-shaqa 'ala al-ashqiya Allah subhanahu wa ta'ala ya qaddara taɗewa ga dukkan wanda suka taɓi hina zagu a lokacin da ce suka kauce daga tafarkin Allah da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa waqa'u fil 'atab sai suka afka a cikin halaka أعرضوا أن أخذوا ويقع الله وكفروا بي سنسافر كيو الله فأصلاهم نارا ذات لك شكوا الله سيقرق آسي يتكاثوا أسكوتا أنت ما أبوت يا هارشي ما أكلتك أحمده إلى غولي وأنه لا على ما منحنا من فضلي وهو akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kwararo mana na falolin shi wa wahasta ne ba mu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la bana ce ina shaidawa babu abin bautawa shi kadai yake ba da abokin tarayya shine Allah lahu hadama al-ahzaba wa gharb Allah shi ya kada rundunan kafirai wa gharb sanerin da yake وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنا شهد الله أن محمد صلى الله عليه وسلم باوانين ألا كو ان ألا ألا اصطفاه الله وانتخب وأن الله شين إذا بأ أن محمد سيارة متألا سبت عليه فهي أيكو شعمته منذ نقرش والنزامني صلى الله عليه ألا يدد صلاتي كمن الله وعلى صاحبه ألا أي صلاتي ga abokin manzon Allah tsiyara mutu Allah tabbata a gare shi abi bakar shine abubakar siddiq Allah ya gare shi al-fa'iq fil fada'il wal rutub wanda shi abubakar siddiq ya wuce wajen falaloli da kuma matsayoyi wa ala umar alladhi farra ash-shaytan minhu wa harab sannan kuma lallai Allah subhanahu wa ta'ala yi salati ga Umar dan Khattab wanda shaitan yake gudu daga gare shi hadisi ya yi masa da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk bala'in shaitan bai iya hada hanya da Umar ibn Khattab manzon Allah yake ce Umar ma salaka Umar fajjan illa salaka shaitan fajjan ghayruhu Umar bai bin hanya shaitan ya bi wannan hanya inda Umar ya saka hanya shaitan ya saka hanya وعلى عثمان ذي النورين التقي النقي الهكذا Allah ya daɗin salatu ga Usman ma'aboci haske guda biyun nan attaqi mai tsoron Allah annaqi hasab wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake dangantaka shi wa ala alihi sahrahu wa ibn ammihi fil nasab sannan kuma lalle Allah ya daɗin salati ga Ali dan Abi Talib wanda sarki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وابن عمي سند دان من ذن الله عليه صلى الله عليه وسلم في النفر دان قتك سماء إيري من ذن الله وعلى بقية أصحابه الله يدعو صلاة قطورة أبوان من ذن الله الذين اكتفوا في الدين أعلى فخر ومكتفى وأن الله سبحانه وتعالى يتفاسد فودة والتفا جاتي الدين وأن والنتفاهم شيني وفي كتن أبن الله يباسو sannan kuma shi ne mafi ɗaukakar abu da suke alfari da shi babu abin da ya fi kai alfari da addinin ka na Allah duk wani alfari da za ka yi aikin banza ne ya alfari da addinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya saka Umar ibn Khattab yake yau faɗi wannan kalma alhamdulillah allazi a'azzala bil islam muna gode wa Allah wanda ya ɗaukaka mu da addinin musulunci sannan ke cewa kuma hama ibta ghainal izzata bi ghairihi azalla lana duk lokacin da kace musulmai suka nemi daukaka da wani abu wanda ba a daina musulunci ba to azalla lana umar ce sai Allah ya kazzata da sai Allah ya wulakantar da mu za ka su sabon manzon Allah to ba duniya ce a gaban su ba za ka Allah ya dadin salati a gare su wanda Allah ya tufatar da su riga ta addini sannan ita wannan rigar ta addini ita ce mafi ɗaukakar abin da suke alfahari da shi sannan kuma shi ne mafi ɗaukakar abin da Allah ya ba su wa ala sabi da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara dukkan salati ga tabi'ai wanda suka zo bayan sabon manzon Allah bi ihsanin wanda suka zo bayan su da kyautatawa da zagi ba duk mutumin da ya zo bayan sabon manzon Allah da zagi ba cikin wannan addu'a da ba da yake nan ما أشرق النجم وغرب تتأدي تورار وينا فتوى سنينا فكوى وسلم تسليما ألا قال سلميوا إخواني ما لك توابانا سياسي إموانا إن صيام رمضان للي أدمر ملانا أحد أركان الإسلام لا يلي للسبق المسلمين ومبانيه العظام أين يدرسين بجنسكي ما سجل ما لا دين الله قال الله تعالى ألا ولو كنت فيك فلا الأجوة من ذلك الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا يا أقوى لك إيمان لألا اللهم تجينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مترين يا ألا هو رؤوس كتابة تدهم تفاتين إيماني فلنك تنيا مؤشري أبا بشير يا أيها الذين آمنوا يا أقوى لك إيمان لألا ذاك دكا ونمي إيمان يتوارون مردن جعل الذي ما شاء الله كتب عليكم الصيام كتب كتب للي ألا شيء فل رسامك أزم الرملانا كما كتب على الذين من قبلكم ومن يبدأ الله سبحانه وتعالى يفلن توتر أزم الرملانا ذأل أمو وما رسامك فالو من ذا الله صلى الله عليه وسلم ميسا أتمفاك نفو هذا كتباك أجل داري لا تتقون don ku samu guzuri na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ayyaman ma'adurat kar ku damu ya kuwa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyaman ma'adurat kwanakin azumin wasu kwanaki ne kididdagu in ma ba ka yi ba za su zo su wuce kamar kana minkum maridan duk mutumin da kan ce wata ramadana ya shiga amma bai da lafiya au ala safarin ko kuma kan ce ramadana ya shiga yana cikin halin tafiya فعدة من أيام أخرى ويرام عدد وسفوانكي وان يشاروا أتي وسفوانكي دفن نرى منانا نباير منانا وعلى الذين يطيقونه فضية طعام مسكين amma mutanen da za su yin azumi da wahala zai iya yin azumi amma zai wahala ko za su wahala to fi ziyarta tsaramu miskin sai ya kasance su siyar da miskin wannan shi ne a farkon musulunci a farkon musulunci za a yi ake ba al'umma tsakanin ka yi azumi ko kuma ka ciyar da haka allah su ba na wasu ta'ala a nan yake cewa alin da zina yi tsuna wufi da ya so tsawo miski lallai mutane da kance za su yi yin azumi amma akwai wahala sai su siyar da miski ne guda daya wannan aya an shafe ta kamar yadda ibn abbas ya faɗa amma wasu ma'ana suna ganin har yanzu tana nan tana aiki a kan mutum da suka rance tana da sahi ciki faman ta tsawa a khairan fa huwa khairun ba amma don mutum da suka karance yayi ƙarin alkhairi a kan abin da aka ce ciyar na miskini fa huwa khairun la to wannan shi mai alkhairi wa an tasumu khairun lakum Allah yake cewa ni mun dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku alwa mun dan Allah wa an tasumu amma fa ku yi azumi khairun lakum shi yafi ku alkhairi إن كنتم تعلمون إن كنتم تكون أفني يا أخوة الأمم الله كفني شهر رمضان الذي أنزل به القرآن وترى ولانا شيني وتن دعك توقد عن القرآن يا أسكيش هنا للناس شيء القرآن شريع نقل مثال وبينات من الهدى فنن للي أكوي آيوي بينن نشريع أسكيش القرآن والفرقان دكما نبغى الدرس فمن شهد منكم الشهر فليصم ضم ثم ديانة وسر ملانا جدت كنكو يا أبوان أمو من ذا غلا بيت فيها لا فيها الشكالو فليصم يا أبن تونا وتنا وبا وانا آية سيما لو سكي سيما اتتبولي وش الآية سبايا وش سبايا آية الرجل ومن كان مريضا أما متمدتين تأسمها لنرش الله فيها رمالان ينشي قبيل لا فيها أو على سفر فوق مكان كانت هنا تهان تفيا وعدة من أيام أخرى تكلا تاكرا كيش كلا كي أدني كموتو كتي أي أدو لكي ليسا كموتو أكل كي كلا كي كلا تفيا كي أدني كتي أي تفيا لن دلينا وعلى كمان كي سنة أبي وآواتي كيما أنت ما تعجيني أما إذا تعجي كاشفون ذلك لك فعدة من أيام أخرى ذاك سيلا وصفا لكي لمن باية وصر ولك يريد الله بكم اليسر Allah ke kwantarwa da hankali ya ku al'umma manzo Allah ku sani wannan ramadana da aka ce ku yi Allah yana nufin sauki ne gare ku wala yuridu bikum al'usra Allah ba ya nufin wahala gare ku wali tukmilu al'iddata Allah ya muku haka ne dan ku cika iddan wata ramadana wali tukabbiru Allah ala ma hadakum sannan ranar karamar sallah ya kasance ku ta girmama Allah akan abin da Allah ya shirar da ku na kammala wata Ramadan da kuma ranar karamin sallah ta yadda wasu a cikin kuntar sun mutum wa la'allakum tashkurun ko kuma da mu gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan baiwa da Allah subhanahu wataala ya mana to kaga wannan aya ta nuna mana al'amura wala la ake wajibi ne ba zaɓi ne ga mutum ba sai dai idan mutum ya yana cikin halin lafiya ga yana cikin halin rashin lafiya ko kuma ya tafiya zai iya aji azumin daga baya kuma ya rama wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mu'annabi muhammad tsira da mutum Allah tabbata a gare shi yake buniyal islamu ala khamsi an gina musulunci akan abubuwa biyar ne wanda idan babu ɗaya daga cikin wannan biyar din musulunci ya tashi aiki mutum ba musulmi bane shahadati Allah ilaha illallah shi ne mutum ya shaida babu abin bauta da tantanta sai Allah وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني مدغ الله صلى الله عليه وسلم وأن الله يكوي ذاك مدانا عشان كلمة شهادة إن شاء الله إلى الله يكوي مدانا دراجة بعد أن المصلى إلى مدرسة رسول الله أصول الصلاة ذاك فلشرق وأن كلمة وأن وأن شرق قد أقول دول سيء أنت ميسو كافم تيكنك أنت مسلم وإقام الصلاة سلمت يتير صلاة ركنيني wanda wannan rukuni ne yana cikin rukun da musulunci ya gina a kan idan babu shi babu musulunci za ka magabata suna cewa la dina li wannan yuqim as-salah duk mutumin da bai sallah bai da addini ana sallah kana kwance a gida ba za ka yi ba a mutum bai da addini za ka sannan ko ta sallah ba a ba ce wacce ake ɓoye ta ba a ba ce wacce ake zuwa a yi ta a cikin al'umma don kalle kan al'umma so ka mummunan zato za ka dole ka fito kana yi don Allah kake amma kuma dole ka fito al'umma ta ga lallewa ne bawan Allah ne wanda kuma Allah kuma tsala ya dakar da shi da tsaye da wannan babbar aba ita ce sallah wa ita'i zakka haka ba da zakka mutum ya kasance ya ba da zakka dukiyar shi idan ya kasance Allah kuma tsala ya ba shi kuɗin da ya kai zakka sannan kuma zakkar ya kasance kuɗin ya kai nisami idan shekara ta kawo yau sai ya ba da zakka wannan dukiya wa hajjil baiti sarauke je da tsirakin Allah mutum ya tashi ya tafi garin maka don ya je ya ba da farilla ya sauke farali na aikin hajji wannan rukuni wa sawum ya ramadan a ƙarshe manzo Allah ke cewa da zo ta wata ramadan ma'ana ramadana ya zo kina cikin halin lafiya da kuma ba tafiya kika yi ba to za ka sai azumin wata ramadan wannan hadisi bukhari da wasu suka da wannan iyayen mata su tsoron Allah na wata ta'ala ya sani don wani abu da aka ce namiji yi, to ke ma an ce ki yi shi a cikin musulunci har sai wani dalili ya zo a cikin shari'a ya ce ban da ke da wannan iyayen mata za su dinga shan azumi wata ta wata tambaye ta malam yanzu na sha azumin shekara biya ne a ki ko kuma ta ce ne ki haɗu da Allah ita ce magana ba magana ya zaki ne kirama kirama sosai balma a maza mu mutum walikiya bayan kirama sai kinkiyar so da akwai ganganci a cikin nawar wai zara wasu malamai suna ganin sabanin haka za ka wa kawai ramadan da aka wata ramadan ka sha yi kokari karama kafin ramadan wani muslim ya zo cikin muslim wa saumi ramadan da azumin ramadan wa hajjil baiti da ziyartar ɗakin allah subhanahu wa ta'ala وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان إجماعا قطعيا <coughs> معصوما من الدين الإسلام ذاك ما لو مسلم في باكير أنسو الله يمس البركة يجيك أول نفسك رسول يي البركة ذرا يوم الدنيا سيني إجماع باكير أكل لن أظم رمضان واجبين وان إجماع نيين فكي وان دعفجا كادير المسلم فمن أنكر وجوبه don mutumin da ya mutarta wajen sun azumin ramalana ke kai babu wani abu da ke wajibi a musulunci babu wani ramalana da yake wai wajibi a musulunci wani azumi muna zaman lafiya kuke mai azumi ko faƙari kafara ya kafarta don mutumin da ya musulunta azumin ramalana kafiri ne fa yuskatabu daka daga nan anan ta kira da mai tuwa musulunci shi da ya abadi ya rushe sarkar da ya abaya ta tashi a aiki فيستثاب ذاك يجي توبة يداو الدين الله يقال سويت له ولين قال لا يجي يسوون فإن تاب إلى يتوب وأقر بوجوبه فلن يثبت وجبته هذا مرنا ملاك تشيكنا مثلت شهده وإلا إدوك وبيها سوا قتل توسيا سوا في ضوء مسلمي يغمري ذاك الشيء في ضوء مسلمي يأمري ذاك الشيء ba al'umman gari ba ko kuma al'umman wani sai su wani jinin shi halarta kaga babu tsari kenan da ka wa illa kotuna idan ya kasance bai dawo ba bai yarda da walan ba kotila sai a kashe shi kafiyar yana matsayin kafiri mustardan anil islam ya yi ridda ya bar musulunci la yi bayan ya mutu mutumin da ya ce aka mana wani rabawa su biyu ne aka nemi ya to bai tuba ba har shugaban musulmi ya kance ya sa a je a mai haji to daga wannan rana idan ya mutu musulmai ba su bai wakan gawa ba sun da ba musulmi ba ne wala yi kafaru musulmai ba za su saka mai likabani ba wala yi salla alaihi musulmai ba za su mai salla ba wala yi du'a lahu bin rahama musulmai ba za su mai addu'a da Allah mai rahama ba ولا يدخل في مقابر المسلمين مسلمين ولا سدوكيش سكيش مقبرة مسلمين أظن الشباء وإنما يغفر له بعيدا في مكان ويسر دا أجسام باين دري أجسام باين دري أتوانا ونرامي أجيفا شيء أترام أرفيه لألا يؤذي الناس برأيتي أظن ديسا أكهانا أظن شيء أتكين دري دون كريدين قسوسة دمساني دواريشي وندك استقبلته ويتعزى أهله بمشاهدته سنقم إياليه ذا صدن جنك أو غنيش ذاك إذن ده أقول لساك شان باين غني وجن ده كو إياليه بلاك يدوى سبنش با دل كلمة دوا غنيش إذن سارة ممكن هكذا وكاك لا شك أقول ببلا وليمة سنة وما لا تدف تبارم أولا لوكسي ألا شريس لا تدف توري مبا شي باي عزم sai da kawai tafi can wajen shaye-shaye ta shaye-shaye فإنا لله وإنا إليه راجعون لا شك أن الأمة صدق إن تنا سيكون في الله سبحانه وتعالى يسامة البركة تولون لي دولني توعي سمارنتا تداول كم كان تفركي لديدي أنونا مكو مطعين وانا أديني دكو مطعين متمو دكان سيبال وانا ركني سكون كل مسلم في من يجي مثل وإلى تدمو الدنيا دلائرة ينونا من وسط رمضان من أسكنا لله فيها أمنتي ya zama da wannan ƙasa lafiya ya kawo shugabanni na gari ya ji kan magabatanmu wanda suka rasu wanda suke duniya muna roƙon Allah kana mu da lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنا سمعنا أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف المئات اللهم احسن قيمتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما وزينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة المرسلين اللهم اغفر لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وعلى ذلك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء من والأموات الأحياء من والأموات وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وإن قدرت لنا الموت قبل ذلك فاجعلنا من المقبولين عندك وإن قدرت لنا الموت قبل ذلك فاجعلنا من المقبولين عندك وإن قدرت لنا الموت قبل ذلك فاجعلنا من المقبولين عندك اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في حاراتنا اللهم آمنا في غرفاتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أحسن دماء المسلمين في كل مكان اللهم أحسن دماء المسلمين في كل مكان اللهم أحسن دماء المسلمين في كل مكان اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين